سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yan wayan za ka muna da ran lahadi da ran shida ga watan rabiul awal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina na da shekara 1444 daidai wanda daidai da daya ga watan goma shekara ta 2022 wannan kuma insha Allah ta'ala shine kaset na 27 daidai cikin jirgin karatuka da ake gabatarwa da muqaddima na littafin ash-shari'a ta Imam al-Ajuri rahimahullahu ta'ala taken karatun kuma shine karatun a tauhidi tauhidi addinin annaba Allah azza samu da tauhidi na gari samu shika da shi ma da ubangiji tare tauhidi ana jin mu da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato Darul hadisin salafiya. wadda ke number 4 madarka road gaskiya layout zaria kaduna state nigeria darul hadith makanta ta da shekul alama, abu abdurrahman muhammadin awal adam albani zaria ya asasa a wani gani zaria don cimma manufofin da a wasta da fatan allah da nufi ya samu gama lafiya datar da mu idan ba manta ba mun karkare karatu game da wato rubuce-rubuce da mukaddima da bayanai da ashe toyjir yayi a abin nan domin yayi a cikin hakiki da yi na littafin a shari'a makon da gabata muka fara magana cewa to tunda za mu ci karo da magazin akan firakul islam wato ƙungiyoyi da suke cin addinin musulunci ko kuma su aƙidu da suke dangantuwa zuwa ga addinin musulunci muka ci za mu ba da haske game da wayannan firak ɗin domin a fanke su in muka zo mana tattaunawa a kansu amma nan sai muka ɗauko ƙarshen littafin al'afidatu tsahawiya inda imamu tsahawi bayan ya gama kawo littafin nasa na aƙida da bayanan ya bayyana cewa to wannan fa abu da kwaji shi ne mu abinda muke cewa kenan zahiri da bayyane kuma duk wanda ya saba wannan aƙida to mun ba mu ba shi mun baranta da shi muna fatan Allah tabbatar mu akan imani ya cika mana da imani ya tsare mu daga kan zuciya da kuma biyewa ƙungiyoyi makasanta sai ce irin su mushabbiha da mu'tazila da jahamiya da jabariya da qadariya wanda wannan sunaye ne na wasu ƙungiyoyi da ake da su a cikin addinin musulunci wanda da yawan sai ambace su duk da akwai su ba ambata ba kamar annawasi ko kuma ba? da ash'ariya anan duk za amma za mu dan kawo karatu akan su kafanci hakikanin dan haske kawai akan su ba za mu tutun aqidan su bane amma ka dan fahimce su ne kawai insha Allah ta'ala muka ce wanda ke da tafi ibn abul izz al-hanafi sharhu aqidat dahawiya iya iwa da shi shi cikin shi zamu karatu Allah yadda in Allah ba mu dama kuma za mu leka cikin al-fatwa kubra na Hamad ibn Abdullah at-Tawjiri Allah samu dace to ibn abul izdin shi sai ce al-isharatu bi qawlihi abinda yake share da buga cewa fa za kullu ma taqaddama min awl kitabi ila huna ma'ana tun daga farko littafin har zuwa nan inda yi wannan maganar to wannan shine aqidan mu sai ce wal mushabbiha mushabbiha dai ambata cewa kungiyoyi makasantata wanda muka barambaran da su akwai mushabbiha za ku ji yan bida suna cewa ma ahlus sunna al mushabbiha ko kun taba ji hmm? to da kanku ba misalin kaman wadawa in kun ji tsoro ni kuma faɗa ina fatan fahimta kaman wadawa kudo fili kamar dahir bauchi yana yawan cewa ahlus sunna mushabbiha kamar shak sharif yana yawan cewa ahlus sunna mushabbiha har saka nan tsageru su ma suna cewa mene ahlus sunna mushabbiha to su mushabbiha lalle mushabbiha akwai wata firar ko jama'a a cikin addinin musulunci suke danganta wanda ake kira su mushabbiha amma ya kamata a san su waye mushabbiha mu ɗan salafiya mu ne mushabbiha ko ko wasu ne ramatni bida'i hawan sallat ina fatan fanto na abun shi ne ce malake humul ladina shabbahu Allah subhanahu wa ta'ala bil khalq infisati su mushabbiha su ne waɗanda suka siffanta Allah da halitta a wajen siffofin halitta wajen wato siffofinsa suka siffanta Allah da halitta kamanya wajen siffofin sai to yadda kaga idanunka haka idanun Allah suke yadda kaga hannayenka haka hannayen Allah suke yadda kafafun gaskiya haka kafafun suke Allah kaga sun kamanta Allah da siffofin da ɗan adam ke da su ina fata kun fahimci wannan abun sai ce wa qauluhum aqtu qaulin nasara wannan magana ita kuma sabanin maganar kiristoci ne aka sunta kenan shabbahul makhluqa su anan sun siffanta abin halitta ne wanda shine Isa alayhi salatu wassalam bil khaliq kuma tashi da Allah madaukakin sarki da suka ga cewa annabi Isa yana iya rayar da matattu da izinin Allah yana iya kwaba tsuntsu da izinin Allah hura masa rai to sai suka ce shi ma irin Allah ne ina fatan fahimta sai ce waje aluhu ila suka mai da shi Allah shi annabi Isa wa haulai wannan su kuma khal khaliqa bil makhluq su sun kamanta Allah ne da abin da ya halitta to su wannan sai malaki ka Dawud jawaribi wa ashbahihi kamar wani malami suna Dawud al-jawaribi da makamantansa ina fatan fahimta ku je ku duba sai alamin nubala ku duba al-farq bainal firaq na al-baghdadi waye wannan ajhatta ash-shahru sakani a cikin littafin sa al-fisal fi wa nihal ya kawo wannan bayan daud al-Jawari wani malami ne dan bid'a kawai aka ce ya halaka a wata gada shikenan kawai wai sai ga wani aka ce shedan ne bullo kawai shi ke shine a Dawud al-Jawari sai ringa kawo wannan aqidu cewa ai sufofin Allah irin na mutane ne gaba daya ya ringa kadawa da shi boyin da yake da su to shi wannan Dawud al-Jawari da wani kuma akwai aqida cikin aqidin shi akwai al-hishamiyya dangantuwa ga gani al-hisham ibn hakam ar-rafidi ɗan shi'a ne shi ma ana ce sham shi ma yana da wannan aqida din da manya-manyan malaman aqidar shi'a suna da wannan aqida na kamanta halittun Allah ko ko siffofin Allah da siffofin mutane waɗanda a wajen malamai haƙiƙatar. in an ce mushabbiya an sa gidan shi ake da mushabbiya ba a gidan sunna ba ina fata mun fahimta yawa kun kun san da wannan karatun mushabbiha su ɗan shi'a ne wanda asali ga shi'a ismailiya mun yi bayanin su a baya a cikin mukaddima su a shi'a ismailiya wanda gana aka samu qaramida da waye da duka mun bayani a nan wajen kun fahimta to daga nan aka samu wannan mushabbiha din da haka in kaji an ce mushabbiha a ilmance a karatu na babul firar al-islami firakul islami al-firakul islami ko kuma islamiyya waɗannan abinda ake rufi su ne waɗannan 'yan shi'a da ke ta Allah da halittunsa amma ba ahalus sunna ba don haka waɗanda ke danganta ahalus sunna da mushabbiha babu shakka azzalimai ne ramatni bida'iha wa sallan a cikin su ne ban san karar da suke wa ɗan shi'a ba sa ce wa ɗan shi'a mushabbiha ba tare da ɗan shi'a na ake samu aka samu shabbi a cikinsu amma sai su ɗauki sunan sai su jefa wa ahalus sunna alhalin ga wanda suke sannan a cikin ahalus sunna ba a samu wanda ya taɓa cewa hannun Allah irin hannu ya ɗaga hannu haka ba kamar da su alhisham ibn haka suke nunawa kamar yadda dawudu jawarbi suke nunawa ba samu na sunna ya haka ba ko yake idan Allah ku kalli na to haka idan Allah ba samu wannan ba amma sun sha mai suka ce duk sifofin Allah ya sifofin mutane ne kawai abu biye sha bamban da shi shi Allah baya da gemu baya da azzakari wal iyazu billah ta'ala Allahu alwan kabira amma me yasa wancan suke kewa shine za ku zo ji wannan firak da zamu karanta duka akwai wata sarka da ke hada su in ka jina an ce wani jahani ash'ari in sun saba waje kaza sun haɗe a waje kaza in sun ba su da haka suna haɗewa da yin shi a wasu fagage ne shi sa ba zai ce da su mushaddi hadin ba amma mu ahlus sunna muna tabbatar da Allah sifofin da ya tabbatar kansa ne a Qur'ani ko abinda annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a cikin hadisansa ingantattu ba hadisi da ifi ba sai mu ce Allah ke kaza duk wata siffa da muka faɗa sai mu kawo aya ko hadisi mu ce haka Allah ya faɗa ina fatan fahimta sun haka annabi ya faɗa amma wanda ya ce ba haka ba ya kawo abin da ke saɓanin haka to jawa kun da ake a shin mushabbiya ina jan kai ya fito fili ko to haka tun kun ji mushabbiya wanda kai ya ce ahlus sunna mushabbiha to shine katin zamu ya ce fatul hamiyatul kubra ɗan shi'a da duk ɗan bida da masu kan blackmail ɗin ahlus sunna da suna da laƙabar da ba nasu ba kamar yadda aka samu kafare sun ga manzon Allah jifa da sunan da ba nashi ba su ce da shi sha'irun wani lokacin saboda mene suka ce da shi sha'irun saboda mutane a shi ma ne to a taba ba shi waje tamfir kun an tamfir ko shi ne a kora mutane daga sauraron sa wasu sai wani lokacin maza Allah ko majalun sai shi mahaukaci saboda mene wai za a saurara maganar mahaukaci amma maza Allah mahaukaci ne a'a subhanallah wani lokacin da shi mene sahirun su ce matsafi ne wajen a motsa tsaki manzo Allah ba ta taɓa tsaki ba ina fatan fahimta wani lokacin su danganta shi da talauci wani lokacin danganta shi da kaza da san girma iriri an yi a alaina ina fatan fahimta duk wani alƙabu ne da yan bida da marasa gaskiya suke yi ba masu gaskiya da shi don mene don su hana mutane fahimta abu to in ka ji mutum ya ce ahlus sunna mushaddiha ƙarya yake yana so ya ɓata ahlus suna, ka a fahimce su ne kawai saboda munin abin don da aka ce mai ai wannan ya ce Allah irin mutum ne to zo ji ba daɗi ina fatan fahimta Allah samu dace ba na so mu ce lokaci malam sai ce mu'tazila malam ya bayyana mu'tazila suwaye mu'tazila sai ce hum amru bin ubaydin sune daga kama daga wani mai suna amru ibn ubaydin wa wasil ibn aba da wani mai suna wasil dan aba al-ghazali al-ghazzal wa ashabuhuma da maka dalibansu su mu bi zalika an kira su suna mu'tazila ne lamma atazalu jama'ata ba'da mawt al-hasan al-basri lokacin da ware suka nisanci jama'ar musulmi lokacin bayan mutuwar malamin su al-hasan al-basri fi awa'il mi'at ath-thaniya farko farkon shekara ta 200 wa kan yajri sunna mu'tazilina sun kafa tana zama a masallaci sai su ware suna ƙosƙos irin na gudu ka san dama mu wani aƙida ɓoye ake yin ta mu ne ahalu suna kaɗai muke zuwa fata aƙidan mu mu sa wal hamiyatul kubra mu karanta ta tun daga farko har ƙarshe mu sa ɗahawiya mu karanta tun daga farko har ƙarshe mu sa raddul azhan littafin babanmu abakar gumi mu karanta tun daga farko har ƙarshe mu sa littafin in kowaye malamin ko abul wahab ko kitabut tauhidi mu sa tun daga farko har ƙarshe da ake ce mana wahabiyya amma su ba ta kantar da nasu littafin ko suna iyawa <laughs> ai gaskiya fili ko ba haka ba asa dan Allah asa jawahir ma'ani a karanta in kun yada da shi ko asa ya al-yaqutatul farida ko munyatul muridi ina fatan ba za su karanci ba in shi amma ba sa kanta nasu littafin ɓoyewa suke yi da haka makareta zai ga suna ware kamar wani kwaltizm na ga ana dan ware kuskuska ku bari suwa na kai amma mu so muke ajima mu ɗauka mu sa a kasa ga gidan talabijin yana nunawa kuma wannan tafar su ne kaɗai ba wasu ɓoye littafin mu a wajenmu ba wani ɓoye littafi a ce wai mun ɓoye ba mu so a gani wala a lokacin da in ka je zare ko ka je na zaka sai littafin ɗariƙa ɓoyewa ake ba za a ciyar maka ba da an ganka da gemu a ga gemu za ka ce wannan munkiri ne ba za a ciyar mai ba ina ba ta fahimta to su mu'tazilawa lokacin da Hassan Basri suka dauko na kida sai suka ga warewa a gefe ya qulu qatada wa ghayruhu qatada sai daga cikin manya-manyan tabi'ai da wani sai ringa cewa ulaiikal mu'tazila wayancan dai masu ware kansu ne ina fata mu zan haka daga ka samu ne lusuna al-mu'tazila na ware kansu da suke yi wakila suka ce kuma inna wasil ibn ata shi wasan ata din huwa alladhi wada usula minhu madhhab al-mu'tazila shine kago wasu ka'idoji na usul na mu'tazila din ina fatan fahimta shine farkon da ya fara mene kago usul na mu'tazila wanda wataƙila mu ji ta anan gaba duk da ba karance zamu gaba ɗaya ba sai yake cewa tabahu amr bin ubayd sai amr dan ubayd ya bi shi akan haka tilmizul hasan al wanda yake dalibi ne na al-hasan al-basri kun bai tona abun ko falamma kana harun rashid lokacin da zamanin harun rashid ya zo wani khalifa ne abbasi mutumin kirki mai yawan karatun alkur'ani mai yawan sallah mai kwatanta adalci kwarai da gaske ga jihadi ga aikin hajji da ibadu na gari wanda ko mai kishin addinin musulunci ina fata mata sai ce sannafa lahum abul huzaili kitabaini wan dan mu'tazilawan shi ma sa mazaba a cikin mu'tazilancin sai ce sai rubuta musu littafi guda biyu wa bayyana mazhabahum ya bayyana masu mazhabarsu wa bana mazhabahum ala al-usul al-khamsa ya gina mazhabobinsu akan usul guda biyar to wancan Haruna Rashid din a lokacin su su ma ita zulawa ba su da dadi ba idan aka kamo ka ba mutazili ka shiga uku a lokacin sa a lokacin boyewa suke yi mutazila ba sa iya bayyana da kansu sai da bayan ya rasu ne ɗansa ma'amun ya hau kan mulki bayan amin ko ya kashe amin bayan amin ne wani ahadi sannan kuma suka samu suka lallabo domin a lokacin su su mama wasu 'yan mutazila duk suna gidan yadi a haro shi yasa an kama san daure su kafin ta bayyana cewa zindiƙai ne a yanka su ina ba tan fahimci wannan abun suka makalo shi ne suka makale da su bishir mariti suka makalo suka mamaye wannan gwamnati wanda ta cutar da su ahmad bin hanbali wanda za mu zo mu bani kan irin rawar da malamai suke takawa a siyasa ko na gaskiya ko na ƙarya wanda bai kamata malaman mutunci musamman wani zamani ake sun janye hannun da siyasa ba zira a iska ido yan bida da iska zai su mamaye wajen sai ku zo ku sha wuya da su kuma a lokacin za ku yi ta magana annan haza a ku ne kukin aikin da ya kamata kun ga halin da ake cikin mai siyasa da ake kaɗawa ɗin nan ya kamata ake ahalin suna suna da alƙibla kuma alƙibla ba a bisa son zuciya ba ba a bisa wane ya ba mu wane ya fi ba mu da kauri ina fatan fahimta aqida akan an yi an yi ijtihadi iyakar ijtihadi kamar yadda ake a lokacin malam alhajjar Muhammadu Buhari ijtihadi na zahiri shine wanda fi cancanta a lokacin to haka ya kamata a yi domin dole ka taimaka a siyasa ya san ka taimake shi duk da akwai yan halas a cikinsu akwai kuma shegu ina fatan fahimta akwai yan halas wanda sun sa musu akwai shegu wanda su dawo suna fada da kai da ka taimake su ne to amma dole a shiga don haka waɗannan ƴan mu'tazilawa haka suka lallaba suka mamaye ina jikin wannan sarki wanda ya tashi ne ma'mun har suka jiyo da tunanin shi koma daga daular da ke fada da mu'tazilanci da zindiƙanci sai ta koma kuma fada da ahlus sunna salafiyuna irin Ahmad bin Hanbal Muhammad ibn Nasar da wasu sunan da yawa wani suka mace sun shafi idu sun ce wahala wa'annan mutanen kafin Allah bai na da gaskiya to Allah samu dace wannan mutumi sai ya kiro musu wasu asali guda biyar ga sanar su mu al'adal yadda muke da kwanan musulunci kuma suna nasu kunnan wai al'adalu wa tauhidu wa infadul wa'adi alwa'idi kai wal manzila ni. wal wa wannan guda biyar na farko shi ne al'adal wai dole ne Allah ya adalci wato wata mummunan magana ke ƙarshen wannan abin amma ban kan samar don ku gane illar da ke tare da mu'tazilawa din da na so ƙetare amma bar mu abin fili sai ma wala bi sufiha alhaqa wal bilbatil a cikin wannan abuwa da ta lissafa guda biyar sai suka cakwara ƙarya da gaskiya if sha'anal mubtadi hada domin wannan shine al'amarin yan bid'a cakwara ƙarya da gaskiya ta jakwalkwala lissafin waje sai ce istimaluha ala haqqin wa batil wayannan abubuwa sun kunshi gaskiya sun sun kunshi ƙarya wace humul mushabbihatul af'ali su mu'tazila dai suna tuma mushabbiha ne amma ta wani waje ta wajen ayyukan Allah madaukakin sarki ba wajen sufofi da sunaye ba la'annahum qasu af'ala Allah ta'ala ala af'ali ibadihi saboda sun kiyasta ayyukan Allah madaukakin sarki akan ayyukan bayi waja'alu ma yahsunu minal ibadi yahsunu minhu suka sa abin da yake kyautatuwa da bayi shi ma kyautatu a wajen Allah wa ma yaqbahu min ibadi ya yaqbahu minhu abin da yake mummuna a wajen bayi game da bayi zama mummuna game da Allah wa qalu suka ce yajibu alaihi an yaf'ala kaza sai ka san wajibi ne Allah aikata kaza subhanallah sai sai wala ya yajuzu lahu an fa'ala kaza Allah bi halasti kaza ba yanda ka san suke da iko akan Allah din kun fahimta sai ce bi muktada zalikal qiyas al fasid da wannan hukuncin wannan qiyasi nasu ɓannatacce fa inna sayyida min bani adama laura ubayda abidahu domin da wai wani babban mutum shugaba cikin banu adam zai ga bayinsa ya tazni bi ima'ihi ya bayinsa suna zina da bayinsa mata wala yamna'uhum kuma bai hana su ba min zalika daga wannan aikin da suke la'udda imma mustahsinan lil qabihi wa imma ajizan to da sai a ce wannan sayyidin shugaban yana kyautata mummunan aiki ko kuma ya ya gani bai da ba amma ya gaza fa kaifa su qiyasu af'alahu su qiyasu afaalihi subhanahu ta'ala ala af'ali ibadi to ta qiyasin ayyukan bayi da ayyukan Allah da qiyasa da ayyukan bayi ina fatan fahimta to abinda ma yake nufi anan kun gane abin da yake nufi yanzu a cikin aqidar mutum akwai infazul wa'id da suka ce rukunin sunabi na hudu kenan a cikin rukunin addinan su ko me infazul wa'id shine duk wanda ya laifi ina fatan fahimta to shikenan Allah sai ya zartar mai da wannan hukunci ne faran kiyama mu dauko wani misali kwara da cikin wanda Allah yake cewa zai sa mutane aljanna a wuta kaman hadisin da Allah yake cewa man katala man qatala mu'mina muta aya take cewa ko wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu to ce ba Allah ya faɗi wannan ba sai ce to dole siya siya zartar da wannan hukuncin lalle wannan mutum ba makawa idan ya je wuta idan ya je lahira to wuta zai je ba fita ba yadda za a fita tunda Allah ya alƙawari to bai halatta gare shi ya saba wannan alƙawarin ba Shi alwa'id fad wa'id alƙawarin da Allah ce sai mutum ya haka ko kuma mutumin da ya fi kabira tunda an ce ana gane kabira da nakon azaba ne misali sai wani faɗa wani kabira sai ta duk wanda aka ta mummunan aiki to sai ya fuskanci wuta ranar kiyama kuma wai in ya je wuta ko ba zai fita ba dan bambancin da khawarija da zamu zo mu ji dan kaɗan ne kawai su khawarijawa suna kafirta duk wanda aka ta haram da ba kawar ya san kayi zina sai ce ka zama kafiri ina fatan fahimta in ka je wuta kuma ba fita to ba mun tsare fa sai ce eh baka zama kafiri ba shine manzila bayan mun sai ba musulmi ne ba kafiri ba amma in aka je lahira da kafiri da kai da auta ku zauna kun ban abun ko to bambanci menene suri ne kawai kun fahimci wani abun ko sai ce to Allah ya sauke wani abun suka ce ayyukan bayi da Allah bayi suke yi marasa kyau idan Allah ya san da su ya bari ana yi ina fatan fahimta to suka ce ba dama mene ya hukunta su kamar yadda wancan mai gida ya ga bayi maza suna zana bayi mata bai hana ba yana yi kuma hukunta su ko dai ya ga abin mai kyau ne kuma muna abin amma yake ganin shi mai kyau ina fatan fahimta ko kuma ya kaza ne suka ce don haka to sun kora Allah bai san san da aka yi laifi ba sai san da kai ko bai da hannu da bai da iko akan laifinka da ka aikata kun fahimta bun saboda mene idan dan adam ya irin wannan abun to ai abu ne mai muni a wajensa misali Allah ya mu ce ga matan shi na zina sai bai hana ta ba za ta yi kulliya da macen wani ya zo dauke ta a mota su tafi to kaga wannan abin ai ya kai mummuna abu mummuna ne to suka ce ai misalin haka in Allah yana kallo ya sani yana abin to ai laifi ne ga Allah a ce idan haka bai halatta Allah ya wannan abin ba fa abinda malamai ma suke cewa wajen ko shi ne shi kan shi wannan abin duk wani ba da gezin ya Allah ya kyale shi ya bashi dama zina ga cin rahama Allah ne madaukakin sarki ai ba wanda bai san cewa idan Allah ya sai kama shi abin da yake ba shi sa barawo ma wai in zai je sata ai ya san sata haram amma sai kai kudi a roƙa mai Allah ko ba haka ke yi ba zina karuwa yarinya irin karuwancin zamu da yake a gida ta je zina yawan iskancin ta sai ta roƙo ta Allah a roƙa masa Allah ba da sa'a ashe kowa ya imani hatta aikin laifi da mutane ke yi sai da Allah da ikon Allah yake faruwa abin amma mutazilawa sun sha bamban da mutumi da dukkan mutanen duniya ma ina fata an fahimci wannan abu. Allah shi kyauta to anan sun kamanta ayyukan Allah ne madaukakin sarki da mene ayyukan mutane Allah shi kiyaye sai malam yake cewa wal kalamu ala hadal ma'ana mabsuudun fi mawdi wannan fa bayanin an shin fada bayanin sa a can wurare da dauke kamata wa amal adalu fasatarawna wa fasataru tauna fal qadari wato adalin adalis suka ce shine wai anan sai suka suturta al'amarin da ya shafi ƙaddara suka kore ƙaddara a wajen shi ne wane in ka ce misali annabi musa annabin allah ne allah ƙaddara ya zama ne annabinsa fir'auna kuma fa in ka ce ya allah ne ƙaddara ya zama fir'auna sai ce to bai adalci ba kun gane ba adalci wa wajen to mun in shi ya ƙaddara to don me zai kona fir'auna ya ƙona musa me zai sa sa Musa aljanna sai ya kisa Fir'auna in ji shi kaddara masa wannan abin to anan kaga sun kamanta Allah da mutane ne ina fatan fahimta ƴaƴanka guda biyu da su a matsayi ɗaya a wajenka idan ka ba wannan gida ka bashi mota ka sashi a makanta wannan ka ƙi shi a makanta ka ƙi bashi komai za a ɗauke ka matsayin kai mene kai adalci kai mene amma bilza a kai ɗan adam kenan ina fatan fahimta to amma Allah laisa ka mislihi shay'un wa samiul basir Allah ba irin mutane bane ina fatan fahimta wannan abu wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaktaru ma kana lahum al khira subhanahu wa ta'ala amma dan haka mu mun sha banban mun ce wannan al'amari ne ke wajen Allah madaukakin sarki har ma annabi yana faɗa cikin hadisi yake cewa al-qadaru sirrullah al'amarin kaddara sirrin Allah ne ko ku riki abin da ya daina ƙarfi wanda ya fi ƙarfin ku kyale shi kawai al'amarin kaddara ya fi ƙarfin gano waka. ina fatan fahimta ba zan cika ku da wannan zancen ba amma al'amari ne in Allah ya ga dama yana da kayan shi ba wani ba wani ba laifi ba ina fatan fahimta wannan abu to a nan sai malaki a nan to ce sakamakon haka sai suka buga aƙida da cewa to kenan Allah ya so fir'auna ya zaɓi shari'a yayi tsammana annabi Musa shi ya zabi shi da yake binta shi ko Fir'auna fa shi zabi kafirci yake binta ba hannun Allah shi kuma Allah bai ma san zai kafirci ba sai da gani kaga anan sai suka sa wa Allah gajiyawa dan bai da iko kenan na Fir'auna sannan suka wa Allah mene jahilci cewa Allah bai ma san za a yi ba da dai sauran abubuwa suka jingina Allah madaukakin sarki masu muni Allah samu dace alhamdulillah yahdikumullahu wa yusallu alaikum jama'a kuna fahimta ko yawa to malam sai yake cewa wal kalamu ala sai yake cewa wa qalu kuma suka ce inna la yakhluqu la yakhluqu shara wa la yaqdi bihi Allah baya halittar shar kuma bai hukunci da shi in law khalaqahu thumma yu'adhibu alayya kun hadha jawra domin da Allah ne zalunci zalunci to da ta ce ya zama azzalimi kenan wallahu ta'ala ma wallahu ta'ala adun la yajuzu ya la yajuru Allah adini baya zalunci wa yazlimu ala hadha al-asl al-fasid anna Allah ta'ala yakunu fi mulki ma la yazidu ma la yuridu anan sai zama an gina wato akan wani asalin nasu sai bayyana cewa kenan Allah a na bacin mulkin sa wanda baya so fa yuridu shi sai zama Allah na nufin kaza wala yakunu amma abu ba zai koyo ba in sanafin sai alkhairi kadai Allah ke nufa to ya rubuta fir'auna da alkhairi kenan amma fir'auna ke da ina ta buga misali da fir'auna da Musa ne saboda abin ne bayyana a gare ku sai malam ce wa lazimuhu wa sifuhu bil ajaz lazim wannan magana shine agaz tuffata Allah da gajiyawa sallallahu ta'ala Allahu an zalika ulwan kabira amma tauhidi tauhidi suka ce kuma fasataru ta tawul qawla bi khalqil qur'an annan sai suka suturta magana suka cewa qur'ani halitta ne in law kana ghayru makhluqin lazima ta'addul qudama da ba dan halitta bane to da wai abubuwan da suke da ɗaɗɗu da sun zama suna da yawa Wai zama ala hadal qawl al fasid anna ilmuhu wa qudratuhu wa tartifati mahaluka. to haka dai malai ci gaba da kawo bayanan waɗannan aqidu nasu na cewa al'adalu da kuma mene al-infazul wa'id da al-manzila bainal manzilataini da kuma ah, al'amru bil ma'arufi wannan hayi an munkar da tauhid wannan sune rukunan su guda biyar Allah kyauta wannan sune kadan daga cikin bayanai game da mu'tazila to anan malam bai kawo su daga cikin usul din nasu ba daga cikin usul din mu'tazila shine jama'a ba ci yarda cewa Allah madaukakin sarki ba su da Allah ba su da cewa Qur'ani da hadisi sune madogara na farko ba a wajen mu'tazila a wajensu wato hankali shine madogara na farko sannan Allah ya ce annabi ya ce jama kun bace wani abun ko a wajen su idan aka samu Allah ya ce annabi ya ce sai aka samu a irin hankalin su wannan hankalin nasu bai nuna masu yau wannan abun ba satake za su yi za su yi raddin wannan abin da Allah ya ce da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jama kun fahimci wani abun ko Allah samu dace malai ce wa fil mu'tazila zanadiqa kasirun cikin mutula akwai zindiƙe da yawa wa fihum man dalla sa'ihu cikin su akwai wanda aikon shi lalace daga cikin misalan ba ku akan wannan abun shi wancan Amr bin Ubayd din wanda aka ce sune founders na mene na mu'tazilanci akwai randa yake ce wani malami domin ba shi yarda cewa za ga Allah a duniya ko a kiyama ba ina fatan fahimta sai ya ce wani malami ku kuna kafa mana hujja cewa za a ga Allah ranar kiyama Allah na ba sai da Allah na magana ba kai kun fahimta sai ce wani malami wani ba malamin arabiya ne na manta ko asmu'i ne ko ne cikin su sai ce mashi to ku kuna cewa wa kallama Allah Musa ta kalima Allah yayin magana da Annabi Musa hakikanin magana ba ku gane larabcin bane ka canza ki ka ce wa kallama Allah wa kallama Allah Musa takliman asalin yadda ayat take shine wa kallama Allah Musa takliman kallama fi ilmadi Allah fa'il marfu Musa maf'ul bihi fatati muqaddara alal alif ko saboda wancan sunan ne a kasur ne kaga kenan zahi kenan Allah ne yayi magana da Annabi Musa sai sai ka masdari muakkad ko kuma muakkid masdari karfafa magana fa ake bi wanda ka sani ba wanda ba ka sani ba sai wannan amru bin suke cewa to inda ka ga dama ka canza wasalin mana ya koma wa kallama Allah Musa ta kalima sai zama kallama Allah kallama fa'il madin Allah mafa'ul bi mansub al muqaddam kenan dan wal wal asl an yi an yi taqaddama al fa'il ina fatan fahimta sai ce to Musa sai mu kenan mi kenan fa'ilun marfu'un bi dammatin muqaddara la'anna ism maqsud sai zama fasar mai yasa muke nan musa yi magana da allah kenan allah kaga ashe allah bai magana musa ne ke magana kenan wannan bisan kaga to da suka kan canza qur'ani ba saboda kare mummunan aqidar su kun fahimta to sai malamin arabiya ce to ba komai ba za mu tsaya musu anan ba amma mu kuma wata aya da kuma ke cewa lamma ja'a musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayka to zaka da wannan kuma walamma jaa musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu ubangijin saye magana da shi ina fatan fahimta wannan abu fa buhita allazi kafara kun fanta abun ko dan ubangijin shi ne rabbuhu ne kallamahu rabbu dan kallama hu rabbu hu da mira guda biyu suke koma kan can wajen ina fatan fanci abin to haka ya taɓa sa wani malamin hadisi ke cewa shi fa a kosa abuwa a cikin hadisin na hadisin abdullahi dan masaud yujma'u inna haddathana haddathaka haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiq al-masaduq an inna ahadukum yujma'u khalqahu idza da obi zuwa karshen hadisin sai ce shi fa hadisin akwai abu da bai gane ba karshen shin da annabi ke cewa wa inna ahadakum la ya'malu bi ahmali ahmali ahli janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fa yasbiqu alayhi kitabuhu fa ya'malu bi amali alla fa da kula shi da a ce yana nan a amashe ba da wannan hadisin da sai ce amashe ni ban gamsu da wannan hadisin ba da amashe zai ce mashi da zai ce shi bai katada da. yace kai har aka zo annabi ya faɗi wannan magana annabi ya game da kanshi ji da sai shi manzon Allah to mu fa ba ni ban yadda ban yadda da wannan abu ba can dai malamai ya ce da zai kare Da ya zo zuwa annabi sai ce da shi ce ce shi a'a shi bai yadda da wannan magana ce kai da ma Allah da kanshi ne zai game wannan hadisin wallahi wala ko kan tilmin mizanul i'tidal fi na qadr rijal ba mu zahabi yace da ubangiji zai game sai ce ma ala hadha khalaqatana da sai ya wai sai ya wa Allah mutunci Allah ba akan haka ka mu ba wannan kuduwar jur'a ta 'yan bid'a wajen raddin nassosi na shari'a malam saboda su kare mene saboda su kare mummuna aqida su wanda ba ta da dabi amma abin da ya sa su wani abin shine sun ibn qalan lahu qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihin da sun bin manhajin salaf da sun zo na lafiya su ma da kansu sun cewa manhajin salaf aslam suke cewa manhajin salaf ya fi zama lafiya wa amma manhajul khalaf a'lam wa ah-, ahkam wai manhajin su na yan baya ya fi ilimi mai yawa ya fi kyautata bayani to dan Allah da ilimi don mai kyautata bayani ne ake nema salama ake nema ko ko halaku ba ta fahimta ashe ne salamin shine da abun bi kenan tunda shine sun ce aslamu na fata kun fahimci wannan abun so yan bid'a suna da wannan abun kuma har na zamanin nan wallahi za ga suna da jur'a akan soshin eh, Qur'ani da sunnan manzon Allah jama'a ba ga bidiyo da wannan dariƙa ke magana akan maulidi ba yana magana cewa su ba wannan maulidin fa da fa annabi zai zo ya ce masa fa annabi maulidin nan bid'a ne yace wallahi ba za mu bari ba yana nan bidiyo na kan YouTube ku je ku duba ku gani yana yawo yace da annabu bai ga musu to kai ko sallah muke annabi ce a daina sallah ba za mu fasa ta ba wa ya zo da sallar gaba da to amma maulidi fa kaji ba maulidi ba fa kawai wannan abun kawai da aka zo shi daga baya ba bana ma ina jin ko ba su da kuɗi dan ba abin yana tashi ba ina jin ba su da kuɗi ne da yake ba a ba a girbi ba ko to Allah ya kiyaye kuma ga ruwa na takula al'amura hici Mm. to wannan su tasu ce wannan wannan kaidar su ce abinda muke bayan shi ne ko kalli jur'a da suke da shi a gaba da mene cewa idan annabi ya zo ma ya hana su ba za su bari ba to wannan fa sai dan bid'a sannan kuma zo su ce wai su ne masoya annabi Muhammad wanda zai iya ga manzon Allah irin wannan magana ina fatan fahimta a nan ƙasar ne muka samu wanda yake cewa yanzu ba halara muhammadiyya ake ba ba halara ahmadiyya ake ba ana halara ibrahimiyya ko annabi muhammadu dole bi ibrahim ya ce wannan shine jur'a ta bid'a kun ji dai wannan jur'a ta wannan amru ibn ubayd al-mu'tazili cewa da za su ido da Allah da Allah sai ya ga Allah fa ba haka ka shirya ba mai da wannan tsari zai tawaye suna fata ba kuma wallahi ku za ku kalli kefulu ku kalli yan bid'a nan suna da duk wannan somu nan yanzu za su dauki wani abu kana kawo masa hadisi ko dai sai a ah, wannan hadisi eh, um, um, um, ahad ne shi wannan hadisi ahad ne ko layu layu layu utajbi fil aqaid wane ne saka suna ta wani abu sosai ba akan wannan abu da kace masa hadisul jariya shi hadisi mai shazi ina fatan fa in za su yi masu wani bayan sai ce kuma to ai ba a ɗauki ba ɗauki hadisin yarinya ba saboda jur'a fa sharu sale yake bayan cewa wai aisha ba ta fahimci hadisin da ta rawaito cewa annabi bai ga Allah ba wai ai yarinya ce ita lokacin da aka yi abin to shi ɗan abbas ɗin da rawaito hadisin cewa an ga Allah shi kuma guda nawa yake in ya ce aisha yarinya ce a lokacin tana shekara shida a lokacin aka sanda aka yi miraji tana karama to shi abu lana ba sai yana guda nawa <laughs> shi ne roto cewa annabi ya ga Allah ko kamar da muka gaya muku kamar da al-imam ibnu khuzaimah cikin kitabu tawhid ya tabbatar cewa cewa manhaji biyu ne ake da su cewa wasu ce annabi ya ga Allah sai bai ga Allah ba ibn abba da ya rufe cewa annabi ya ga Allah an samu ingantacciya da gwancin kuma cewa annabi ya ga Allah ne da zuciyarsa ba da idanunsa ba to ka ga da a'ida sai suke bi sai a ce to a fassara wancan mutashabi din da wannan murkam din wanda yake fili ne wancan wanda ya kawo da shi ba a ciki sannan an samu sabai bankin Aisha wanda su ba yaran bane kuma sun waito cewa annabi ga Allah ba amma saboda dan bid'a yana so sai ya tabbatar da bid'a shi shine sai ya lalata fiqhuna na Khadija na Aisha wanda Imamu Zahabi cikin Sirr al-Minar yake cewa a duniya ba a samu wata mata mai ilimi ɗinna na aisha ba amma yau wannan saboda ya lalata lamari saboda yake da idansa yadda yake wasa da hankalin mutane akan ilimin na aisha da kuma kaskantar da ita na fata an fahimci wannan abin jama'a wannan kaɗan daga cikin alamar biyu ta da ake nan in allah sayar da muka so muka zo muku lacca wato tsarin tsarin tsarin kafa hujja a bambancin tsarin kafa hujja tsakanin ahlus sunna da yan bid'a sannan sai ku gane ya muke da su bambanci da muke da su mu muna sallama Allah da manzansa ne da abin da sabai ka kawo kuma alhamdulillah mun sha fada duka maganganun manzan Allah suna na atari an an tare maganganun alqur'ani ko gashi nan a tafsirin da aka samu daga sabai suna nan ba su bata ba ko kadan duk tafsirai suna nan waɗanda sabai suka fassara da manyan tabi'ai malamai sun tabi'ai ina faɗin tun daga irin sa idon musayi sun Muhammadu bin sirina irin su katada irin su mujahid duka tafsirin suna nan muna da su alhamdulillah hatta fatoyin sabai a masa'i fiqh al-masail ya ga sanin muna da su nan sama na ga al-majmu'u abul littafin ga yana almusannaf musannaf ibn abi shayba ga yanan daga sama kaga tun daga nan shine ga ya tan mujalladi 26 ina ba duk tattaro magana fatawar sabi ne matsalar shin ruwa in ya wani abu ya sabulu ya fada cikin ruwa ya lalace kiran bai ko bai lalace ba zaka wa na ce kaza ga abin muka samu da annabi ga abin muka samu daga annabi idan aya ce ka jawo ka kace fawailun lil musallina Allah sai a ce to ga sahabi kaza ya fassara ta ga sahabi kaza sannan kuma kana sai kuma ibn jarir tsabari da isnadi har zuwa ga sabban da ibn abi hatim da abubakar ibn munzir ga suna tafai tafsir da aka rubuta akan wannan tsarin to dan Allah ina alaji a rabu da magana Allah ta annabi ya ce da magana sabai tabiya kawai daga rana da kake zo ka ga mu abu sai mu dauka mu bi shi na fata kofin fahimci wannan abu ina so ku gane bambancin manhajin salaf da manhajin ɗan bid'a kenan su sun raina karatun da yazo a cikin salaf ne sun raina karatun Qur'ani da hadisi manzon Allah sai abin da ran ce yazo duk ɗin kaga sun dauki aya kwai za su huja da ita ko to wanda za wanda a zahirin ta da dace da son zuciyarsa ne anan kuma za su ga manipulation din sai su ga dama ne Allah shi kyauta malam sai ke cewa jahamiya sannan nau'i na gaba jahamawa da ake magana kai na cewa jahamiya jahamiya ko sai mana cewa hum mutasibuna ila jaham bin safwan sarmaqandi wannan suna dangantuwa zuwa garin mai suna jaham ibn safwan al-sarmaqandi sunan shi dan ake ce da su jahamiya kun fahimta kaga wancan mu'tazila sun samu suna daga mene daga aikin su na kebewa gefe su kuma jahamiya sun samu suna daga sunan ne wani malami suna jaham ibn safwan ina da ku rike wannan ma'anar dukkan firar suna samun sunan ko dai daga malamin ko daga wani mummunan aikin su ahalin suna ne kadai suke samun dangazon ga Allah ya ce annabi ya ce ina ba ta banci wannan abun shine sai mala yace wallazi huwa azhara nafi sifati wa ta'dil wanda shi wannan mutumin shine fara bayyana da kore sifofin Allah da kuma watsi da su wa huwa akhadha zalika an ja'ad bin dirham shi kuma ya koyi wannan karatun ne daga wani mai suna ja'ad ibn dirham alladhi dhahha bi khal ibn ablay qasri bi wanda wani wani sarki mai suna abdul khal ibn ablay qasri ya laye da shi shi wannan ja'ad bin dirham din fa innahu khataba an-nasa yawma fi yawmi eid al-adha shi wannan malamin wannan sarki mai suna Khan ibn Abdul eh, Qasri aka ce yayi kuɗi ba ranar idi babba wa ta sai ce ayyuhan nas ya ku mutane dahu taqabbala Allahu dahayakum ku je ku ilaye Allah amsa muku layyaku fa mu mudahhim bil ja'ad bin dirham amma ni na layyan nawa shine wannan zindikin jahab eh, ja'ad ibn dirham shi zan yanka fa innahu za'ama anna Allah lam yattakhidh Ibrahim khalilan domin yana cewa wai yana ƙaryata Allah cewa Allah bai dauki Ibrahim khalil ba Allah ne cewa takhadha Ibrahima sai ce a ba haka Allah yake nufi ba ina fatan fahimta sai ce wa lam yukallimu Allah mu wa la yukallimu Musa taklima kuma yana cewa wai Allah bai magana da annabi Musa ba kun fahimta sai ce ta'ala Allah amma yaqulu ja'alu uluwan kabira Allah ya ɗaukaka daga abin da jamu ke faɗa ɗaukaka mai girma sun manazala sai sauka da kan mumbarin da ke kudu ba fa hahu a idan mutane yanka shi ina ba ta fahimta eh wannan sarki a karin da ta iraki nan yi wannan abin wato shi jaɗin da ya kantar da aƙidar wato kajin da ta ƙare shi da wannan sarki Allah ƙara masa albarka wa kana zalika ba da stiftai ulama'i zamani wannan abin da sarki ba fa yin kan ba bayan ya ne fatawa malaman zamani ne suka ce eh wannan ya halatta a yanka shi wa hum salafus salih wallahu ta'ala kuma a lokacin tabi'ai ne kuma sune salafus salih Allah ya jinsu rahama wa kana jam ba'dahu bi khurasan jam ya kasance ban sai na khurasan fa azhara maqalatahu na ka sai ga bayyana da irin maganin jihar a cikin khurasan wa tabi'ahu alayhi nasun aka samu sukarin gabin sa da an taraka salata yau man bayan shi wannan jiham din sai da ya salla kwana arba'in shakkan fi biyu domin yana shakka game da ubangijinsa wai akwai shi kuma babu tsuna kun gani? san daga baya da akwai sanai da fara sallah din wa kan zalika limunazarati qauman minal mushrikina hakan ya faru shine sakamakon muqabala da suke da wasu mushrikai yuqalu samaniya ana kidan samaniya min falasifatul hind daga cikin yan falsafa na ƙasar hindiya allazina yunkiruna min al-ilmi ma tuwal hisiyat waɗanda suke inkarin dukkan wani abu wanda wato wato hisiyat ba za a ganin su ko a taba ko a ji ba qalu suka ce da shi hadha rabbuka allazi ta'budu a muqabalin suka ce wannan ubangiji naka dake ke bauta masa hal yura aw yashmu aw yuzaqa yulmat shin ubangijinka ana ganin sa ko ana jin ƙanshinsa ko ana ɗanɗana shi ko ko ana shafawa sense organs da ake da su ba da su ake gano abubuwa ba ina ba to kaga su sun taƙaita daga wannan kenan shine abin da zaka iya tabawa yanzu in na taba wannan sai a ce mene akwai shi da na iya taba ni kuma na gan shi ko ba haka ba eh in ka ga wani ya sa tirai ga da eh, ita ya sa tirai saboda ka ji ƙanshin shi ina ta fahimta to wasu duk abin da ba ta ka a gano shi ba da ka ba shi duk abin da ido bai gani hanci bai jin ƙanshinsa hannu bai iya taɓawa sannan harshe bai iya ɗanɗana zaƙinsa ya gani to a wajensu mene ko kunne bai iya jin shi ne na biyar ɗin ko to wannan babu shi a wajensu da haka tun da Allah ba za a iya gano shi ta haka ba in ji su fa ba za a iya gani ba ba za ta ba sai ka ce to babu Allah kenan da suka kafa mai wannan hujja shi wane jaham sai ce o oh, amma fa magana ta ku to haka ne fa anya akwai Allah nan ma kenan kuwa kun gane to ma da ka kawai sai dai da sallah har kwana 40 tunda an sa mai shakka a cikin lamarin amma sun gane akwai wani abu da hankali ne ke gane wanda ganewa hankalin ko da mutum bai zo ne ka iya amfani da hankali gano wani abubuwa din makahon da yake da yake da abin nan yake da yake da hankali yana iya tantance abubuwa da yawa wanda bai da hankali kuwa ga idan ga abin ma idan sai ba zai mai amfani ba yana gar mota ta san kashe ƙara tun karata mai amfani idan saboda babu hankali ina fatan fahimta in ya ga an kwaɗan kashi da abinci sai ɗiba ya sa a baka in ya ga mushe na wari a bola zai ime ne saboda ba to hankali yana gaba yana abuwan gaba ɗaya to ana gano Allah ta hanyar mene hankali kasancewa waye ba an yi ka ba an yi hal ata al insani hinu min dahri lam yakun shay'an mazkura Allah na yana gado a tauce sai fara shakka ta shi ma fa Allah nan fato eh, shi ma bai gane ba Allah samu dace ana ba da wata hikaya na manta wani ne kan ta wannan hikaya din aka ce a kasar Rasha ne aka wannan abun wai wani malami ne na ta da yara in secondary school ko primary primary school wai sai zo yana so in tantance masu sinuwa masu babu Allah kun san su ƴan communist ne ba Allah a wajen su a hukumance ba Allah yawa in banda dai wannan suci ne zan kawo sauki akan al'amura din sai wai ya ce wa yaran da ya zo wannan kasan a science akwai wannan sense organs ana bayanin su tun a integrated sense ake fara bayani ko five sense organs da ake da su ko wajen bayani sai fara musu bayani cewa ai kaga bayan ya kafa musu ya establish din wannan ka'ida din scientific fact da ake da su ko ba haka ba ko ce mejo kenan ko shi kenan sai ya ɗauko sai ce to kun ga ashe ku tun yaran musulmi ne da yau a cikin aji kun ga kenan allan da kuke bauta ba shi kenan tun in mun amfani da wannan ka'ida da aka karanta kowa ya gane ya ce to ba allah kenan tun da ba a jin shi ba a gani ba a taɓa ba a kaza ba a kaza yara suke shiru babu karatun da su mai da martani sai allah ya jefa wani yaro karami basira sai ce ranka da ce ina da tambaya sai to madalla in fito kusa ce a goma na ya ɗauka yaro ya gane ni ina ba dan fahimta yaro da zai ce to jama'an na son tambaya zan iya tambaya ma na ce a kan ka zanta mai sai ce yi tambaya shi ya ɗauka diyarin zai ƙara explanation ne sai ce da dama yara yan aji malam akwai riga riga malam akwai riga malam suka ce saboda me ce kuna ganta ya ce sai eh. lalle malam na da riga kenan ina fatan fahimta yawa yanzu wannan takalma da akwai ke ce yanzu shi malam gashi muna ita ba muna ganin kaza akwai malam suka ce eh aka ku tafa aka tafa yace to malam yana da hankali to akai shiru a muna so ana ganin hankalin malam ko a taba shi ko a ji ko ai kaza ko ai kaza suka ce ba ɗaya kanwan biyu sai sai ashe malam baya da hankali ya malama ga ne kira kai Allah na da sojoji mala wa ma ya alamu junuda rabbika fa buhital ladhi kafar sai to zarta a gaban yara kuma yaro karami karamin aikin Allah ne mala a cikin rayuwa mala Allah samu dace haka su waɗannan mutanen kuna ji wato ya daina sallah cikin kwana 40 saboda wai yana shakka gaban ubangijinsa wa kana zalika a take cewa falasifa alladhina yunkiruna min al-ilmi yasawhi taqalu hadha rabbuka alladhi ta'budu ko fa qala la fa qalu suka ce huwa ma'dum suka ce mai ai ba shi kenan fa baki 40 yawman la ya'budu shan kwana 40 baya bauta komai thumma lamma khala qalbuhu min ma'budihi yu'allihu da zuciya ta koma ba abin da yake bautawa na kasar shedanu la kasar shedanu itiqadan ta tahu fikirahu sai Allah sai shedan ya zo ya kenkesa masa ya kwakula masa menene wannan tunani hul wujudul mutlaq cewa ai shi Allah wato shine samuwa gaba ɗaya kawai to kaga a wannan aqida ta jahannanci a cikin aka samu aqidar wahdatul wujud sai ce Allah shine samuwa gaba ɗaya kenan samuwar ba bambanci tsakaninta da Allah Allah bai da bambanci da halitta shi sai ga dan dariƙa yana zike cewa Allah la ilaha illallah kai ma la ilaha illallah su ma la ilaha illallah to ba zan iya wasu sai ce to kai kowa la ilaha illallah muna yara mu dauka zikiri ne manya dai wanda suke da shekaru kamar na dukkan wannan zikirin ina fata an fahimta eh mun dauka zikiri ne ashe zindiƙanci ne jama'a ashe wai to ake kai ma Allah ne wa mu sani ba mu mun dauka kai ma kana cewa la ilaha illallah ne kai ma ka ce mu ɗauka haka ne ashe wuce aka kai ma Allah ne shi ne wannan aƙida ta ji hannun ke ta fito da wannan abu sakamakon munazara da menin ɗan bida don haka wallahi ba na goma yi wa munazara da ɗalibai suke da ahalus suna da wani abin nan wani lokacin kuna tallata ɗan bida a hajjaku ne a cikin jama'a ku kawai kuma idan baka da makami isasshe na yakin na munazara galiban sai ka dawo da shakkoki a rayuwarka za a jo maka shakka da baka taba karatu a kanta ba kuma ka sa kasa ba da amsa ka kuma zauna kana ta tunani a kanta ta bata maka lokaci ina fata an fahimci wannan abu to sakamakon munazara da falasifa shikenan sai kuma mene shine sai kuma an shi wannan aqida din cewa to ai Allah huwa al-wujudu al-mutlaq wannan jami'a sifati sai kore dukkan siffofin Allah madaukakin sarki wattasala bil ja'd ya sa da wannan alja'ad din ne wa qad aka ce inna ja'adan kana man ittasala bi sabi'a shi kuma Ja'ar wancan da aka laye da shi kenan ya kasance a da sabi'awa al-falasifa min ali harran mutanen kasar harran wa annahu aidan akhadha shi'an an ba'd al-yahudi shi kuma din ya koyi wasu karatun daga bangaren yahudawa shi wane shi dai Ja'ar al-munharifin dinihim al-muttasilin wa bi balidi bilabid azmin asam waɗanda su Yahuda wannan, su ma suna da alaƙa da wannan da manzon Allah tsafi suna labidu ibn asam as-sahir wannan matsafin alaji saharan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsafi til jam bi khurasan shi ma jaham din da yake wani na kida a khurasan aka mashi aka kashe shi ina fatan kun fahimta kenan aqida jahamminci kun gane silsilata daga ina ne daga yahudawa mis da suwa tabi'awa da falasifa shi ne ja'ad ya ɗauko ta a wajen labir bin asam shi kuma jaham ya koya a wajensa shi ne ya fara bayyana da wannan aƙida ɗin ashe asalin sosin shi ne mene yahudanci amma mu ne suke jifa wai da yahudawa wai muna bin yahudawa ga wanda aƙida sun ce ta yahudawar allah shi kyauta sai malai da yake ƙasar musulmi bin hawas wanda kashi ne musulmi hawas walakin kana qad fashat maqalatuhu fil nas sai dai kafin lokacin magarijin yawo a cikin mutane wata qalada ba'd al mu'tazila ɗan mu'tazila su ma suka koyi wannan aqida walakin kana jami'a da khalafi ta'il minhum sai da jam ah, ah, ya shigar da watsi da sifofin Allah daga cikin su la'annahu inkaru al asma haqiqatan domin jahad yana inkarin sunayen Allah na haƙiƙa cewa gaba ɗaya Allah bai da suna a wajen jahamawa walillahi al-asma'ul husna ba wajen ba suna bane wahum la yunkiruna al-asma amma su mu'tazila ba sa inkarin sunayen Allah bal asifa abin suke kura shine sufofin Allah Allah sa kun gane abin a wajen ahlus sunna wal jamaa Allah yana da sunaye kamar da ya faɗa Qur'ani walillahi al-asma'ul husna qul Allah a'udhu rahman ayyama tad'u falahul asma'ul husna Allah yana da sunaye mafiya kyawu karara kun fahimta annabi kuma yace inna lillahi tis'atan wa tis'in man man mi'atan illa wahida man asaha asaha dakhala aljanna annabi ya tabbatar da Allah da sunaye da sifofi sannan kuma Allah yana ya bayan cewa annabi ya bayyana Allah madaukakin sarki yana da sifofi da sunaye to a ƙaida ta suna cewa Allah na da suna kuma da siffofi kun gane duk wani suna na Allah ɗauki da siffar Allah madauka al-gafur suna ne na Allah to kuma siffa ce ta mene Allah da gafara ne domin gafara muke cikin ta nan dukkan mu nan masu laifi ne amma gafara Allah muke fatan ta shafe mu to duk sunan Allah siffa ce gare shi kuma akwai siffofin ma da ba sunayen Allah bane kun fahimci wannan abu to amma su jahama suka ce mene Allah baya da sunaye baya da mene kuma baya da sufofi wannan shine points din zaka yi bambance shi da sauran kungiyoyi amma duk sauran suna da alaka da shi a wajensa Allah baya da sunaye Allah baya da mene bai da sufofi su kuma ita zalatar suka zo ta dauki wani abun bangare suka dauki bangare daya sai suka ce Allah yana da sunaye kamar da ya faɗa amma kuma baya da sufofi ina fatan fahimta Allah ji ka al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya sai ce to wannan fa su ma mahaukata ne ba su da banbaki da wancan na farkon fa domin wanda ce Allah bai da suna bai da sifa ya kowar Allah ne gaba da ka ga mana abin da yake bai da suna bai da sifa ya za ya za a same shi kun ta abin ko to su ka ce bai da sifa ba da samuwa kenan Allah kyauta wallahi wannan in da suka samu wannan hala kun ga salaf ko ba sa karra masala ƙida in wannan usulubin da muke yi kawai ana jawo maka aida hadisi ne a wuce kawai ala samu dace so malam zamu bari mu samu jimala sai ke cewa la yunkirun asma isbat sai dai su mu'tazila ba sa inkarin sunayen sai dai fofin da ba sai da su ba amma ash'ariya dangin su kuma zamu zo su ma wasu sufofin sai da ba sai da su ba waqata naza al wa fil jahmiya malamai sun ne game da jahmawa hal hum wa 72 firqa amla suna ga cikin kungiyar nan guda 72 da annabi ya faɗa ko ba su wallahum fi zalika qawlani malamai su maganin guda biyu man qala innam laysu min satayyu ba 70 firqa daga nan suka ce waɗannan jama'a ba su da cikin firqa guda 72 din nan akwai abla ibn mubarak wa yusuf ibn asbad wanda suka ce duka waɗannan mu'tazila jama'a kwata kwata ba su ma cikin addinin musulunci Allah samu dace za mu ja birki ne sai Allah kan gobe mu tashi wa inna mashtahara maqal jahmiya hina mishan ta imam ahmad bin hanbal Allah samu dace mun ce wanda ke da wannan shari'a zo da shi dan zamu dan diba da su sannan kuma ka zo da fatawal hamayatu kubra zamu abin nan sannan in mun gama karatu anan da nan to zamu karanta hadihi da awatuna insha Allah sai a je a samu ta ta asalin ne kan ko ba haka ba kafin fara katin sai an bayani hadihi da awatuna as-salafiyya kowa ya san ra'ayi mai san inda muke mu dama mun faɗa ɗazu ba mu ku a cikin mu lailu haka na hari hari mu fili ne ba akwai transparency ba wani munafunci ka san mu turan da muka baje magana a wajen mu da haka ka ji hadi na kuma no going back wannan abin da ka ji mun faɗa ka ji imamu ɗawe ce mene habi itaƙadu itaƙadu na zahiran wa baɗinan ko wala abin da kuma ke faɗa shine zahiran baɗin mu? ina fatan fahimta domin mun ɗauki sha matsayin addini in kuma kana wasa din ka je kai ta wasan ka Allah samu dace abin ka bada daidai Allah ka ba mu lada kurakuran mu kuma Allah ka yafe mana Allah ka ji kanmu ka kyan malaman mu da magabatan mu da malam malaman mu Allah ka ji iyayen mu da kakannin mu maza da mata Allah ka albarkace mu ka ba kasan mu zama lafiya wannan zabe da ke tunkara mu Allah ka sa ai lafiya gama lafiya Allah ka zaba mana wanda ya dan fadda adalci wanda ya fi kamantuwa daga cikin su ya Allah mai bukatar kin Allah ka biya mu bukatun mu duniya da kiyama masu matsala Allah kamar da matsalar mu amma ga matsalar mu gaba daya Allahumma qassim lana min khashyatika ma taqulu bayna wa bayna ma'atika wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatika wa min al-yaqin wa tahawwal bi alaina masa'ib ad-dunya wa mati'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa ahyaitana واجعل واسمنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا لا رحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته